yanzu haka dai damana ta girku a sassa daban-daban na jihar da magaran inda tuni manoma suka yi nisa a noma kamar yadda waɗannan manoma da na samu a gonakinsu suka shaida ma muryar amurka malam sali a damuna alhamdulillah damuna kina gan dai tabarkalla amfani yana da kyau mun shifka wa hatsi da wake da gyada da dawa a mataki yanzu dai gashi muna noma da tunu dan cire-ciren ciyawa amma yanzu alhamdulillah a amfani bai da aiki ruwa ko ina yanzu inda kanu wata barkalla masha Allah lahir sunana amfani na da kyau kuma yana tafiya yadda ake so eh tun cikin azumi muka fara gaskiya mun nuwa babu su zuwa sauran da Adamu Muhammad. A yanayin damuna dai muna ganin alamar kamar za mu dace. A damuna alhamdulillah. Mun gode Allah. Zuwa gyada zuwa hatsi dai muna gani yanzu ba wata matsala a gare shi. Kuma gashi muna samun ruwan shuka. Yabanyan nan da muke gani a gabanmu muna ga alama za mu dace insha Allah. Babbar matsalar da ke addabar masu gona dai bai wuce kwari tsutsa da sauran cije-cije ba sai dai kawo yanzu manoman sun shaida mun ba su fuskanci waɗannan matsaloli ba. A yanzu dai babu wata matsala da muke fuskanta tunda yanzu an wani kin ga gashi nan tabarkalla akwai ruwa kuma yana da kyau. Tsutsa ma da take da kwai yanzu babu ita ta mutu. Mu yanzu abin da muka samu da bakin abin da Allah ba mu shine muke aiki da shi. aiki mutaki na gargajiya shine muke aiki da shi eh akwai tije-tije wanda suka dan fara muna ji labari sau kudu akwai wata tsutsa wadda take kama hatsi a nan da sauki gaskiya nan da sauki taki eh gaskiya mu dai ba mu samu ba kuma muna neman shi amma kuma da muke so za a kamu da ke da kuma an shuka mun yi so a kamu da baturi na kuma ci karo da wasu jaruman mata a wani kwari na noman miyar kubewa suna ta faman noma suna na barira noman miya ne nake na shuka miya ta kuma nake nomewa in aka kwan bi halu wanda sake siya mu koma mu maimaita ta saboda in ta yi diya da ita muke ci muke sha muke rufe a diyan muke wa diyan mu sutura kuma mu ma muna ci muna sha mu ma muna bukatun mu na komi da komi wannan gemila in na yi ta ni in samu mutum sha mijina shi ma in da hali shi ma bashi nake shi ma ya ci ya sha a ciki tunda wannan miya muna samu muna ci muna sha an Allah ubangiji ya taimake mu sun da yi kira gwamnati ta taimaka musu da taki da kayan aiki ni bari za a garin barde ina so gwamnati ta taimaka mu da taki da abin da za a ci a sha kuma da kayan aikin kwari da muke yin shi. Na nemi karin bayani daga bakin hukumar gidan gona sai dai hakan bata samu ba daraktan an ce baya nan Tamara Bari, muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Nijar.